This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake damu da wani sabon shirin a daren yau Litinin 16 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Kwararru a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ƙungiyoyin 'yan ta'adda a nahiyar Afirka suna ƙara amfani da jiragen sama marasa matuƙi wajen gudanar da ayyukansu. Lamarin da ke kawo cikas a ƙoƙarin yaƙi da ta'addanci a nahiyar. Bayan haka za ku ji cewa ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch reshen ƙasar Kamaru ta zargi 'yan awaren ƙasar da cin zarafin al'umma. sannan za mu kawo muku shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda ya tattauna a kan batun ba da tallafin shinkafa ga 'yan ƙasa mabukata na gwamnatin najeriya da aka kaddamar a jihar kano kusan makonni biyu da suka wuce muna kuma tafi da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. An tuhumi wanda ake zargi da yunkurin kashe tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump a ranar Lahadin da ta gabata da laifin mallakar makami a matsayin wani laifin tashin hankali da kuma mallakar wata bindiga da lambata ta goge. Ryan Wesley Roth mai shekaru 58 a duniya ya yi bayyanarsa ta farko a kotun tarayya da ke West Palm Beach a jihar Florida a yau Litinin. bayanai daban-daban sun nuna cewa root ya shafe yawancin shekarun rayuwarsa ta girma yana zaune a arewacin jihar california da ke tsakiyar gabar tekun atlantika amma kwana-kwanan nan ya zauna a duk faɗin ƙasar ta tsibirin hawaii da ke gabar tekun pacific a wani ƙaramin gida a ƙauyen kawa inda shi da ɗansa suka buɗe kamfanin gina rumfuna a cewar bayanai yanar gizo na harkokin kasuwanci. mutane da dama ne dai suka yi allah wadahin da wannan hari na tashin hankalin siyasa kane suka yi kira ga daukar tsauraran matakan tsaro inda mataimakiyar shugaban kasa kamala harris wadda za ta fafata da trump a zaben shugaban kasar na watan nuwamba ta bayyana takaicinta a wata sanarwa game da lamarin wanda ya faru a jiya lahadi a filin kwallon golf a jihar florida wani farmaki ta sama da isra'ila ta kai da sanyin safiyar yau litinin a zirin gaza ya kashe mutane goma sha shida a cewar jami'an falasdino kana suka lalata makaman hezbollah guda ishirin da gine-ginen soja a kudancin lebanon a cewar dakarun tsaron isra'ila hare-haren saman kan gazan sun taɓa wani gida a sansanin 'yan gudun hijira da ke nusairat a tsakiyar gaza kuma ya kashe mutane goma kana ya jikata wasu goma sha uku an kuma kashe wasu mutane shida a wani gida a cikin birnin gaza a cewar wanda ya fara bayani wanda ke aiki karkashin gwamnatin hamas yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press waɗanda suka mutum sun haɗa ne da mata hudu da kuma ƙananan yara biyu a hali da ake ce kuma rundunar sojin isra'ila ta ba da rahoton cewa bayan da aka yi ta jin ƙaran ƙararrawa a yanki na galali ta sama an gano wasu munanan hare-hare ta sama da ake zargin sun tsallako ne daga ƙasar lebanon zuwa cikin ƙasar isra'ila inda suka faɗo a yankin arewacin tsaunukan golan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc jami'an ukraine sun ba da rahoton cewa harin jirgin sama mara matuki na baya-bayan nan da rasha ta kai shine na jikon takwas a hare-haren da rasha ke auna kiyu babban birnin kasar ukraine babu kakautawa a cikin wannan wata shugaban ma'aikatar sojin kiev sarhi popko ya faɗa a wani sakon telegram cewa rundunar tsaron sararin saman ukraine ta harbo kusan jirage mara matuƙa goma sha biyu da aka harba a kan kiev amma babu wani labarin barna ko asarar rai ma'aikatar tsaron sojan ukraine ta faɗa a yau litinin cewa ta harbo jirage mara matuƙa 53 cikin 56 da rasha ta harba a faɗin ƙasar domin auna yankuna da dama hare-hare ta saman na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kira ga kawayensu da su basu makamai da kuma neman izinin harba makami mai cin dogon zango da zai auna wasu wurare a cikin kasar rasha kasar australia ta ɗora ƙarin takunkumai a kan jama'an iran yayin da ake bukin cika shekaru biyu da ɗaurewa da kuma kashe masa jina amini an kama 'yar shekaru 22 dan ba iraniya ce a cikin watan satumba akan rashin saka sutura yadda ya dace ministar harkokin wajen australia penny wong ta ba da goyon baya hanga mata da 'yan matan iran a kokarin su na neman daidaito da kuma ci gaba a yau litinin minista wong ta sanar da takunkuman kuɗi da na tafiye-tafiye a kan manyan jami'an tsaro da na binciken manyan laifuka da ake zargi da hannu a yunkurin danna hakkin gudanar da zanga-zanga a iran Sanata Wong ta faɗa wa ma'aikatar yada labaran Australia cewa cin zarafi da hukumomin Iran ke yi ya ci gaba tun bayan mutuwar Masa Amini shekaru biyu da suka gabata. We've sanctioned five Iranian security and law enforcement officials who have been involved. Mun sanya takunkumi ga jami'an tsaro da jami'an binciken manyan laifuka na Iran guda biyar waɗanda ke da hannu a cikin abin da suka kira aiwatar da doka wanda a ƙarshe wani danniya ce danniya mai tsanani ga al'ummar Iran. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A wata hira da muryar Amurka, ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ƙungiyoyin 'yan ta'adda a nahiyar Afirka suna ƙara amfani da jiragen sama marasa matuƙi wajen gudanar da ayyukansu, wanda a baya gwamnatoci ne kaɗai ke iya amfani da jiragen. Kama daga Somalia zuwa yankin Sahel, wakilin muryar Amurka Henry Wilkins ya duba yadda hakan ya sa yaƙi da masu tayar da ƙayar bayan ke ƙara wahala a Afirka. Gasar fila Hashim gomel da fassarar rahotonsa. Waɗannan hotunan da aka ɗauka da jirage marasa matuka waɗanda muryar Amurka ta kasa tantancewa kai tsaye suna nuna harin da Alshabab ta kai a filin jirgin sama a Kenya a shekarar 2021. a cewar ƙwararru na majalisar ɗinkin duniya ƙungiyoyin ta'addanci a afirka da ke alaƙa da alka'ida da ƙungiyar islamic state suna ƙara amfani da jirage marasa matuka don gudanar da ayyukansu A wata hira da muryar Amurka, Barbara Mose Forgedo, wadda ta rubuta wani rahoto na baya-bayan nan kan yadda cibiyar binciken kwanci ɗamarar makamai ta Majalisar Ɗinkin Duniya take, ta ce hakan ya baiwa ƙungiyoyin 'yan ta'adda ingantaccen sa ido da kuma ƙarin ƙarfi. Samun ƙarfi a sararin samaniya yana ba da damar ganin abin da ke faruwa a filin yaƙi da inda suke gudanar da aikinsu. su. yana kuma ba su sabuwar hanyar samun damar tattara bayanan sirri da kuma hanyar su da tsarawa yadda za su iya kai hare-hare wasu lokuta tare da damar cimma burin kai hari. masana sun yi nuni da cewa sojojin da ke yaƙi da masu tayar da ƙayar baya da kuma fuskantar barazanar ta'addanci daga sararin samaniya a karan farko suna cikin matsala. Karen Allen babban mai da shawara kan binciken cibiyar nazarin tsaro ta yi rubuce-rubuce da yawa kan batun amfani da jirage marasa matuƙa da ƙungiyoyin ta'addanci ke yi. Uh, Yana ba da babbar fa'ida ta hanyar tunani ga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai waɗanda a baya watakila sun kasance masu rauni idan aka kwatanta da ainihin sojoji. Saboda haka an daidaita tsakanin ainihin sojoji da kuma 'yan ta'adda. duk da yake ba a san takamaiman adadin yawan ƙananan jiragen da ƙungiyoyin ta'addanci suka yi amfani da su a nahiyar afirka ba an samu rahoton amfani da su a somalia da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da najeriya da kuma mozambique allen ta ƙara da cewa amfani da jirage marasa matuka da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke yi yana da wuya a daina amfani da su domin jiragen suna da sauƙin siya don amfanin farar hula a yanar gizo. ta kara da cewa akwai bukatar kasashen afirka sanya hannun jari kan na'urorin yaƙi da jirage marasa matuƙa wannan na iya haɗawa da fasahar da ke matse siginan na rediyo dakatar da ƙananan jirage marasa matuƙa har ma da na'urorin kariya daga gare su madalla a gaida sarfila hashim gumel yanzu kuma za mu leƙa ƙasar kamaru Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch reshen ƙasar Kamaru ta zargi 'yan awaren ƙasar da ke tayar da ƙayar baya da cin zarafin al'umma da basu ji ba basu gani ba a jihohin kudu maso yammaci da arewa maso yammacin ƙasar. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan awaren suka kama shugaban cocin katolika na birnin Bamenda sannan kuma suka hallaka wasu jami'an tsaro. Wakilin muryar Amurka Awal Garba na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. na tambayi alhaji mutari baminda birnin da 'yan awaran suke buƙatar mayarwa headquarters su idan sun samu nasara na datsa ƙasar gida biyu ya kamata ita human rights watch tun daga farko ta yi gaskiya ta yi adalci da faɗi kuma abin da yake faruwa a ƙasa domin a gaskiya eh, soja da 'yan sanda su ma sun ci zarafin mutane sun taka hakkin adama. kamar yadda 'yan awari su ma suke nasu soja idan sun yi a faɗe shi idan 'yan awari sun yi a faɗe shi na 'yan awari na nan wanda mun shina ko kwanan nan eh, shekaran jiya sun kama archbishop bamin da wato eh, shugaban cocin katolika na northwest region nan gabaki ɗaya sun kama take sun ajiye shi ya kwana guda a hannunsu saboda ya yi taurin kai ya buɗe hanya da suka rufe akan zai wuce dawo abin shi baminda ya fito daga iso zai dawo baminda wayannan yan aware ne suka rike suka ajiye shi na wani dan lokaci kuma ya gaya musu abin da zai faɗa daga eh, daga cikin mutane akwai wayanda yan aware suka kama su akan cewa yadda zan tafirta shi wato masu wato munafukai masu bakatin kafa haka suke kiransu black leg wato munafukai kenan in an ci an ce kai munafiki ne suna kama ka su hukunta ka ka duka ko kuma wani lokaci ma har ya kai ga kisa to haka ma soja wani lokaci ba sa tunani in dai suka ga mutum kamar dan aware ne ba bincike ba komai suka iya harbe shi suka iya masa duka akan iya kulle sa hakan nan kuma akan iya kona gidajen mutane to saboda haka abin da human rights ta yi a yanzu za mu ce ta so makamanta gaskiya tunda ta so bayyana abin da yake faruwa wanda soja suka yi ta bayyana amma mutane suna saka mai wuya domin wani lokaci iya magana ko ka ce soja ta yi kaza ba za ka iya faɗa ba yan aware ma ba za ka iya ce ga abin da suke ba domin za a kira ka cewa kai mu munafiki ne na abin kuma za a ci zarafinka za a take maka haƙƙinka watakila ma iya kashe kai kai ma kisa. Alhaji Ahmadu Jibo dan kungiyan kwato bil adama ne na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Eh kasancewa kasancewa wannan al'amari in al'amari ne da take haddasa abubuwa a al'ajabi masu yawa. Sai Muhammad Awal a yanzu haka muka ɗauki fannin ma yara da basu je sukulu ba a shekarar nan. An yi lissafi an ga yara dubu ɗari shida ne basu je sukulu ba. a wannan fanni kun ga saboda wayannan mutane eh, mutane a ware suna zuwa makaranta su sa wuta su kashe masu karantarwa to baya da haka kuma an kuka ga a fannin kasuwanci ma kowane litinin sun hana bude fatirai kisa kuma iri iri da sojoji har da mutane zaune na gari banza kashe su suke bincike ya nuna cewa kenan wa'annan mutane wanda suka dauki makamai suna haddasa shirri suna haddasa kuma tashin hankali wallahi mun yi bincike mun ga cewa wannan abubuwan da suke kawo abu ne da ya kawo cikas abu ne da ana cin zarafin bil adam kuma abu ne da yau ya kasance muna kira ga duk masu kare haƙƙoƙin bil adam a duniya duba da lom kenan su ɗauki wannan magana yau kimanin shekaru uku kenan da ake ɗauki ba daɗi tsakanin masu ɗauke da bindiga da kuma zaratan sojojin ƙasar jamhuriyar kamaru ko da yake al'amuran tsaro duk taɓarɓare musamman musamman mata bangaren ilimi na matasa da kuma kasuwanci yanzu dai dusun durkushe muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsaye na komai ba. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mun dai ji labarin gwamnati ta za ta kawo, an kawo ba a kawo ba Allahu alamu. Ta ga yanzu ma bani da garantin ma ta ma turo da gaske ne ko kuma a ta turo wanda suka saba cinyewa sun rike sun cinye abinsu. Ba mu sani ba dai ko nan gaba abin zai iya zuwa gare mu amma dai gaskiya a yanzu ba mu da wani labari. Batun bada tallafin shinkafa ga 'yan ƙasa mabukata na gwamnatin tarayyar Najeriya da aka kaddamar a Kano da kuma abin da ya biyo baya shine shirin zai mai da hankali a kai a saurare mu. akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa. Madalla. Masu rare a ranar waccan Asabar wato bakwai ga wannan wata na satimba da muke ciki kwamitin fadar shugaban kasa na musamman kan sha'anin ba da tallafin kayan abinci ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya sanata Barau Jibril ya yi taron ƙaddamar da ba da wannan tallafi na bunhunan shinkafa a Kano. Kwamitin ya kunshi sanatoci da ministoci da sauran mukarraban gwamnatin tarayyar Najeriya wanda aka ɗora masa alhakin tabbatar da wannan tallafi ga mabukata musamman la'akari da cewa ƙorafi ya biyo baya game da rukunin farko na makamancin wannan tallafi da gwamnatin tarayyar ta yi wadda aka danka shi a hannun gwamnonin jihohi a cewar sanata barau jibril a yayin kaddamar da rabon kayan abincin na shinkafa Maryam Ibrahim Shatima wadda shugaba Bola Tinubu ya yi yunkurin nadawa minista a bara na cikin kunshin mambobin wannan kwamiti kuma ta yi wa wannan fili karin bayani game da sigar da su bi domin tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun gani a ƙasa. Saboda ana ganin mutane raɗaɗin rayuwa shugaban ƙasa ya ce a zo a duba a samu a basu a rage wannan raɗaɗin a kuma nuna dai ba mantawa a kai da al'ummar jihar kano ba kuma ana ƙoƙarin da za a yi ba dare ba rana a san a tabbatar da wannan matsalolin sun zo zuwa ƙarshe sha Allah kuma abin da za ka lura da shi da kyau shine ba wai kwamiti ba ne haka kawai a'a kwamiti ne na mutane da aka zaɓo ba wai don ina ciki ba a ce iya abin da na lura da shi ni kaina mutane ne masu inganci da ake ganin kuma za su kwatanta adalci da kuma cewar za su saka ido an zo an kaddamar da wannan tsari na wannan tallafi a kano a matsayin kuma shine tsari da za a kafa gaba daya a arewa maso yammacin najeriya saboda a tabbatar an samu adalci saboda kullum za a ce an je an kai shinkafa gurare mutane su ce basu gani ba sai ake ganin to ai ya kamata a zo a samu waɗanda ake ganin ba za su yi ƙasa a gwiwa ba kuma ba za su ba wa gwamnati kunya ba abin nan fa na talaka ne domin talaka ake yin shi an san ana cikin wani yanayi tsarin da aka ɗauko na tabbatar cewa talakawa za su samu duk wanda aka ce yana wakiltar talakawa to ba zai so ya zo ya ba su kunya ba akwai wani tsari na musamman da aka yi domin a ga cewa mata dinnan wannan tallafin ya kai gare su shi sa aka tsarma mata a cikin wannan kwamiti din mata da yara mu kullun zancen mu kenan don magana ce ta tausayi da, da sanin yadda za a taimaka wa na wanda ba da za su yi koyin da aka ɗau matakin nan abu ya kai ga zuwa su dagaci da mai unguwa abu ne na sa ido idan ma maza aka bawa mata za su je su kai farilla ne saboda an riga an shiga maganar su unguwa yanzu aka dai an shiga mako na biyu da kaddamar da wannan rabon tallafi kuma wannan fili ya ji ta bakin 'yan kasa game da wannan yunkuri na tallafi daga gwamnatin tarayya malam ibrahim ille unguwa ni rabon da abon wani abu na gwamnati tun kan bahariya to ga yanzu ma ba ni da garantin ma ta ma turo da gaske ne ko kuma a ta turo wanda suka saba cinyewa sun rike sun cinye abinsu da dama haka tsarin yake za a ce gwamnati ta turo kawai sai mu waye gari wasu sun rabi karshe sai abu ya tashi an fasa su to ka ji ana na gwamnati na gwamnati ana fito da ire-iren kayan kawai matakin da ya kamata a ɗauka mu talakawa shawara mutanen nan san su muke ba sa son mu to kawai mu daina san su kana tare da abdulmumin ilyasu abdullahi wanda aka fi sani da abdul sarki kawai dai an ce mana an turo shinkafa wajen buhu ko dubu ashirin ne ko nawa ne tun da dubu muke ji amma mu abin bai zo gare mu ba. Na ji Adamu farawa in mu ba ba mu ba ma san inda ake hawa ba ko ba gaskiya ba in dai ji labarin gwamnati ta za ta kawo an kawo ba kawo ba Allahu alamu. Sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumbuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more Wadda yake hajiya Maryam Shattima yar kwamacin rabon wannan tallafi ta ce taron kaddamarwar da aka yi a ranar bakwai ga wata ya kunshi jihohi bakwai na shiyar arewa maso yammacin Najeriya ne amma masu sharhi kan lamuran yau da kullum sun yi tsokaci kan wannan batu na ma tsarin da ita gwamnatin tarayyar ta najeriya ta bullo da shi gwamnatocin ƙasar nan kawai suna wasa da hankalin al'ummar ƙasa ne misali tan nawa za a raba ka ɗauka tirela arba'in da hudu ce a kano kowace karamar hukuma tirela ɗaya ko akwai garin da za a kai a karamar hukuma wanda an sauke tirelan nan wani ba zai samu kwano ɗaya ba ta shinkafa amma wannan ita abu shine abin da za a zo a zauna a zo a ce wai za a yi kaddamar wai an kawo palliatives aikin zarafi ne ga al'ummar kasar nan shin ma me ya kawo palliatives ne ai sun san matsalar da ta kawo palliatives ne tunda duk abin da za a ga gwamnatin tarayya an gaya mata akan matsalar da wannan al'umma take ci ya za ka kawo mata wani shinkafa wai tirela ashirin wai ka kawo mutum miliyan ashirin da biyar tirela ashirin duk tirela duk tirela ɗaya fa wai mutane a rabawa mutum miliyan ɗaya kenan wanda tirela ɗaya buhu ɗari shida ne a cikinta saboda haka buhu ɗari shida ɗin nan mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya su ne za su raba ta wannan matsalar sun san matsala sun san ba daidai ba ne kuma su ai ba wannan abin da suke ba su tunaninsu kawai yaƙin neman zaɓe na alif dubu biyu da ashirin da bakwai da su da gwamnonin jihohin duk ɗaya ne wancan ma an zo an kawo gwamnatin jiha ita gwamnatin jihar kai ba labari sai ma da aka zo zanga-zanga aka ganewa cewar wai wai shinkafa tana gurin wai har wani chief of staff na gwamnati wai ya ce ya ba wai an bashi ne don ya ba makarantun islamiyya kamar makarantun islamiyyarsa tana daga cikin wanda aka rubuto a cikin hadisi cewa ita za a ba ita kaɗai ce makarantar islamiyya duk makarantar islamiyyar kano a cewa makarantar islamiyyarsa ita kaɗai aka warewa wai shinkafa za a rinka bata kwamarari haya shu'aibu ungwagwa kenan guda cikin masu sharhi kan sha'anin gwamnati a najeriya kuma shine cikamakin shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To kafin ku ji shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. Música Murtala Faruk Sanyanna da shirin labaran wasanni a takaice. A jiya Lahadi an soma fafata gagarumar gasar damben gargajiya ta duniya a Abuja babban birnin Najeriya. Ƙungiyar Dambe Warriors da ke fafutukar bunƙasa sha'anin damben gargajiya a Najeriya da ma duniya baki ɗaya, wadda kuma ita ce ta shirya gasar. ta ce za a fafata ne a rukuni uku na gasar ta bana da suka kunshi ajin kanana da na matsakaita da kuma ajin manya gasar ta hada 'yan damben gargajiya daga najeriya da ma makwabtan kasashe har ma da wasu kasashen turai kamar rasha da poland dukkan zaratan 'yan damben sun zo ne da kuduri daya na lashe babbar kyautar gasar kamar yadda suka bayyana wa wakiliyarmu abuja hawa umar. a yau litinin ne aka soma zaman sauraren bahasi kan tuhume-tuhume 115 da hukumar shirya gasar premier take yi wa kungiyar kwallon kafar manchester city ta ingila da suka shafi karya dokokin kudade a cikin watan fabrairun wannan shekara ne aka tuhumi kungiyar tare da gurfanar da ita a gaban wata hukuma mai zaman kanta bayan wani bincike da aka gudanar na tsawon shekaru hudu binciken ya nuna cewa kungiyar ta city ta saba ka'idodin tafiyar da kudadenta tsakanin shekarar 2009 zuwa 2018 to sai dai kungiyar ta fito ta musanta dukkan zarge-zargen da ake mata ana sa ran zaman sauraron bahasin da ake gudanarwa a cibiyar sasanta rikici ta kasa da kasa da ke birnin london zai kwashe tsawon makonni goma tuni kuma da masoya kwallon kafa a kasar ta ingila suka soma bayyana ra'ayoyinsu kan matakin da suke fatan ganin an ɗauka idan har aka sami kungiyar da laifi kan tuhume-tuhumen da ake mata inda mafi yawa suke son a soke tare da kwace kofin gasar firimiya da kungiyar ta lashe a kakar wasannin da ta gabata wani bincike da cibiyar betfair ta gudanar a tsakanin masoya kwallon kafa sama da dubu biyu a fadin birtaniya ya nuna cewa fiye da kashi hamsin da biyar cikin ɗari suna so a zaftarewa city ɗin maki idan har aka same ta da laifi wanda hakan na nufin za a soke nasarar da ta samu ta lashe gasar firimiya da ta gabata kashi 45 sun nuna bukatar hukunci mai tsanani na biyan tara kan kungiyar idan an same ta da laifi to amma akasarinsu magoya bayan kungiyar ne ta manchester city an gudanar da binciken ne a tsakanin magoya bayan kungiyoyin arsenal da manchester city da chelsea da tottenham da newcastle da kuma kungiyar kanta ta manchester city mai shirya gasar damben zamani na turai ed hare ya ce tilas ne a yi gwabzawa tsakanin giwaye biyu anthony joshua da tyson fury nan da karshen shekara ta 2025 ko kuma ba za su taba karawa ba an yi ta shirya wannan karon battar karfan tsakanin manyan 'yan damben na burtaniya tsawon shekaru amma kuma yana wargajewa saboda rashin cimma daidaito joshua mai shekaru 34 ya kalubalanci daniel dubois domin lashe kambun damben ibf a filin wasa na wembley a ranar asabar yayin da shi kuma furi mai shekaru 36 zai kara da alexander usyk wanda ke rike da manyan kambunan damben duniya uku a cikin watan disamba ƙarshen labaran wasannin kenan murtala faruk sanyin a washington dc madalla a gaida murtala faruk sanyin yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya an tuhumi wanda ake zargi da yunkurin kashe tsohon shugaban kasar amurka donald trump a ranar lahadin da ta gabata da laifin mallakar makami a matsayin wani laifin tashin hankali da kuma mallakar wata bindiga da lambata ta goge ryan wesley roth mai shekaru 58 a duniya ya yi bayyanarsa ta farko a kotun tarayya da ke west palm beach a jihar florida a yau litinin wani farmaki ta sama da isra'ila ta kai da sanyin safiyar yau litinin a zirin gaza ya kashe mutane goma sha shida a cewar jami'an falasdino kana suka lalata makaman hezbollah guda ashirin da gine-ginen soja a kudancin lebanon a cewar dakarun tsaron isra'ila hare-haren saman kan gazan sun taɓa wani gida a sansanin 'yan gudun hijira da ke nusairat a tsakiyar gaza kuma ya kashe mutane goma kana ya jikata wasu goma sha uku an kuma kashe wasu mutane shida a wani gida a cikin birnin gaza a cewar wanda ya fara bayani wanda ke aiki karkashin gwamnatin hamas yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press jami'an ukraine sun ba da rahoton cewa harin jirgin sama mara matuki na baya-bayan nan da rasha ta kai shine na jikun takwas a hare-haren da rasha ke auna kiyu babban birnin ƙasar ukraine babu kakautawa a cikin wannan wata shugaban ma'aikatar sojin kiyu sarhi popko ya faɗa a wani saƙon telegram cewa rundunar tsaron sararin saman ukraine ta harbo kusan jirage mara matuka goma sha biyu da aka harba a kan kiev amma babu wani labarin barna ko asarar rai ma'aikatar tsaron sojan ukraine ta faɗa a yau litinin cewa ta harbo jirage mara matuka 53 cikin 56 da rasha ta harba a faɗin ƙasar domin auna yankuna da dama hare-hare ta saman na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kira ga kawayensu da su basu makamai da kuma neman izinin harba makami mai cin dogon zango da zai auna wasu wurare a cikin kasar rasha da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta hada shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan madan ni maryam dauda ke cewa huta lafiya.